tambaya ta gaban aka ce malam mene eh, wato mace za ta iya shan maniyin mijinta daga wani bawan Allah amsa ba za ta iya sha ba saboda ba fa'idar duniya ba fa'idar lahira kuma ƙarshe ma zai ta iya cutuwa hmm. maniyi ba gurin shigarsa baki bane ba ba mahallinsa bane ba kai maniyi ba a baki ba ko a duburan mace ko duburan bani adam hmm. yake shiga sai ya cutar da shi asalin gurin kazantar ma dubbar bani adam ko ta mace ko ta namiji idan mani na shiga sai ya cutar da shi domin ba gurin zamansa bane ba hmm. zai iya haifar masa da tsutsoki tsutsoci su rufan masa su rufe masa da dubura in ta rufe ya zo gaba ɗaya halaka ya mutu to shi ya kashe kansa hmm. to kuma nan a baki kuma guri ne mai tsafta ba gurinsa bane ba sha'awa dai ba ta sa a matso mani a zuba maka a kofi ka sha ba in ka sha ba zai maganin maza ko alama to kuma karewa kuma zai cutar da kai amma tambayar ka za a iya ba za a iya ba haramun ne kuma wallahu alam